ba fara da mu daina ba kwankwasiya ce a mu wani tsarin ba ya burge mu. Masu kallo barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin kwankwasiya matakin nasara. Kwankwasiya matakin nasara shiri ne da yake tattaunawa da 'yan siyasa daban-daban. Suna na Shadda da Danjuma Aliyu daga Kwankwasiya Reporters TV. A yau a cikin shirin namu mun samu ganawa da ɗaya daga cikin zakakuran matasa da suke fafatawa a fage na siyasa daga karamar hukumar gwarzo honorable muna maka barka da shigowa cikin shirin kwankwasi a matakin nasara na gode islam honorable masu kallo za su su san wa suke kallo da wa suke tare assalamu alaikum wa rahmatullah sunana aliyu umar tallo kuma ina ɗaya daga cikin mutane wayanda suke bin ɗariƙar kwankwasiya a ƙaramar hukuma gwarzo local government kano state ranka ya daɗe wance honorable me ya ja hankalinka ka shiga siyasa kuma tsagin pdp kwankwasiya eh, na farko dai daga shiga siyasa ta zuwa yanzu akalla ba a kasar ba zan iya cewa ba wani daɗewa ba ne babban abin da ya ja hankali na shine ganin yanda jagora na kwankwasiya na ɗariƙar kwankwasiya dr rabi musa kwankwaso yake da wata ɗabi'a wadda ta kama da irin tawa ko da yake dai bai kamata mutum ya bi kan shi ba misali da yana da wata ɗabi'a ta gina al'umma eh ina son mutum wanda zan ga a cikin al'umma yana kwasar wasu ya gina su saboda ko bayan bashi wannan al'umma za su yi alfahari da shi su ma za su gina wasu shi ne dalilina na farko kuma dalilina na biyu ina son yin hudda da mutum jajirtacce ba na son mutum malalaci injina dr abi musa kwankwaso ba malalaci ba ne jajirtacce ne sannan dalilina na uku a matakinmu na gwarzo local government akwai comrade amina abdulsalam eh, mataimakin gwamna mutum ne shi ma wanda ba malalaci ba jajirtaccen mutum ne bayan haka yana da wata ɗabi'a ƙwaya ɗaya wadda duk mai ita ina son shi duk wanda bai da ita ba na shiri da shi gaskiya ko gidan mu ɗaya da mutum guda biyu ce ma ɗabi'a ɗabi'a ta farko kuma da aminu abdulsalam yana da rukun amana ba shi da cin amana gaskiya kuma mutum ne wanda yake in zai yi abu yana yi da jajircewa kuma mutum ne wanda yake yana da amfanar da jama'a masu tasowa kamar yanzu in ka ɗau ɗan ƙaramin misali mu a mataki na nan gwarzo zan iya tunawa sanda kwamarar ya ce man kashi 85 cikin 100 na waɗanda suke aikin ɗan sanda yanzu a gwarzo musamman waɗanda suka kai matakin inspector gaskiya kwamarar shi ne silas na zama 'yan sanda to saboda haka duk irin wayannan ɗabi'un da suke da su shi ya janyo ne sha'awar ya zama na yi hudda da su eh, ba tare da ma ko a yi mun wani abu ba saboda yin a gurin Allah yake eh. ga masu gwamnati ba ka je ka shiga gwamnati ba tun da ta nan ne za ka fi samun dama ka marasa gwamnati to abin da ya sa ban bu gwamnati ba ina da wani ɗabi'a guda ɗaya na ɗau fahimta ta ne kuma shi ɓangaren gwamnati da ɓangaren da ba gwamnati ba shi ƙudura ta Allah ita take ba da komai gwamnati ba ta dawama rashin gwamnati baya dawama duk mutum wanda ya san Allah subhanahu wa ta'ala ya fahimci Allah ya san cewa ba wani dawamamman abu wannan ni iya fahimta ta ce ina son mutum jajirtacce ina son mutum mai gina al'umma kuma ina son mutum wanda ba shi da ɗabi'a ta zubar da jini musamman mu a mataki na gwarzo da dole ka sheje shi mutum ne mai haƙuri gaskiya ba shi da ɗabi'a ta zubar da jini saboda na fahimce shi na san halinsa tunda aƙalla ba a ƙasar ba zan iya ce ma shi ya daɗe yana siyasa ni kuma matsayina na wanda yake yara ko za a ce kenan ko matasa ka taso a siyasa tare kake kai ma tuntuna kana gidan shi a ah, comrade da komawa ta gidan comrade ina ganin bai fi shekara kamar uku ba saboda da ina tafiya a gidan bello hayatu saboda haka da aka zo aka rabu ba zan taɓa mantawa ba akwai matasa da yawa a tattare da ni a wannan lokacin suka zo muka zama da su na gaya musu bisa halayen comrade amina bisalam kaza kaza kaza kaza da ni na fahimta na zaɓi na bishi shi saboda duniya ba matabbata ba ce ka yi abun da yake zaka ka ci riba a duniya in ka rasu kuma ka ci riba saboda da yawa yawan mutane wani ma mai mulki ne wani mara mulki ne yanzu ba 2023 ake haƙo ba wasu da yawa masu mulkin kafin lokacin sun rasu yawa wasu da yawa waɗanda ba su da mulkin sun rasu an haifi wasu wasu sun rasu an haifi wasu wasu sun rasu to saboda haka shi yasa na zaɓi na bi wanda yake da ɗabi'a wanda yake ko mutuwa ne a tafarkin bin shi albarkacin annabi muhammadu zan samu sauƙi honorable kasancewa kaɗan asalin ƙaramar hukumar gwarzo me za ka ce akan siyasar karamar hukumar gwarzo siyasar karamar hukumar gwarzo eh, an keto yanayi na wanda allah subhanahu wata'ala ya nunnuna isharori wanda yake duk ɗan ƙaramin hukumar gwarzo da ya kai tsaronmu ya kamata inda kwakwalwar shi tana da kyau ya ɗau ishara ga abubuwan da suka faru shawarwari da zan bayak akwai mutane 'yan tsirari wanda bai kamata in ce wane da wane ba saboda ba kyau ka faɗi sunan mutum kai tsaye komai ka yi yadda yake shari'a ta tanaza za ka samu sauƙi a gurin allah subhanahu wata'ala to masu ɗabi'a ta zubar da jini ina ganin a kan duniya ya kamata a shawara ta su daina in ba su daina ba na tabbatar ta ƙarfi Allah zai sa su daina saboda Allah baya so shawara ta ta biyu ita ce harkar jagaliyanci duk mutumin da zai ɗau matashi ya je ya koya mai jagaliyanci ba alkhairi ba ne don ba zan iya mantawa ba a baya-baya in ka zo ka ce kana neman ɗan talaka wanda yake tuka jirgin sama ka ba kanka aiki in duka kowa zai kan shi adalci kuma yanzu sai ka shiga sirkukin ƙauye ma wanda Allah ya sa da rabon shi ne sai ka samai ya zama direban jirgi misali ko ya zama wani abu kaza to a area a bangaren ƙauyen nasu ba mamaki mutum ɗayan nan sai ga yana juya matashi ɗari to ina ba wa 'yan gudar shawara da su ɗau wannan ɗabi'ar ƙin zubar da jini hana jagaliya sannan a gwarzo ba zan manta ba ko wani abin al'ajabi da ya faru ni a gabana ya faru wannan abin har yau in na tuna shi yana girgiza ni akwai lokacin da shi wannan kwamar da amina abusalam ɗin da nake gaya maka ya ci zaɓe na ciyaman na ƙaramar hukuma amma saboda tsabar haƙuri irin nashi a daidai gurin da za a yi tattara sakamako da waye da waye kiliyali shi ya ci zaɓe mataimakin gwamna na wannan lokacin sai ya zo ya ce me kuke jira da su wallahi talla a gabana aka yi wannan aka harba bindiga mutane aka hau gudu da ƙarshe sai aka ba wani aka juya abin to da aka juya abin wannan mataimakin gwamna yanzu fa yana ƙasa ya rasu daga yin wancan abin zuwa yanzu wancan abin kuma yana na a rubuce a gurin ba dan dan dawakin tofa ne amma ba zan faɗi sunan shi in ce wani ba saboda ka san Allah baya so a tozarta mutum ba mamaki ko yana da iyali ko yana da waye ko yana da waye amma bai kamata a faɗi sunan mutum ba don duk abin da Allah baya so mu a matsayin mu na wayanda muka aka halitta ba mu da yanda za mu yi dole mu bi in muna so mu zauna lafiya so da aka harba bindiga kuma aka kori mutane kuma wanda yake so din ya tabbatar da shi bayan ya tabbatar da shi shi kuma ya rasu to kaga dole Allah zai tambayi wannan abin duk da yake wasu mutanen suna ganin kamar ba Allah sai ga mutum shekara 80 ko 70 a duniya amma yana yin abun da dan shekara 15 ma ba zai ba to shawarar da nake bayarwa siyasar mai da 'ya'yan mutane kauraye da su je su yanki wani ko a cikawa na kaza ba alkhairi ba ce gaskiya ka ce a gidan sanato bello hayatu gwarzo kake kuma yanzu ka dawo gidan comrade aminu abdulsalam kuma ka faɗi kyawawan halayensa mai kallo ba zai ce ka ci amanar sanato bello hayatu bane ba ka dawo gurin kwamrar amina abdulsalam shi gidan bello hayatu da na ce maka na farko shi bello hayatu sanda ina gidan shi ban mai da hankali na ma akan na dage na yi wasu abubuwa wanda yake har za a kirga ni a cikin wasu muhimman mutane ba illa iyaka irin abin nan da bahaushe yake cewa eh, motsi ya fi laɓewa to daga rabuwarsu da comrade na sha gaya maka cewa shi comrade amina abdulsalam dalilai na uku ne na farko mutum ne wanda yake na auna shi na auna shi da iyayen gidan shi da ya zazzauna a baya ba shi da cin amana ɗaya kenan na biyu kuma ba shi da ta'addanci na a zubar da jini ko kuma abin nan da bahaushe yake cewa ko ta mutu ko ta rai karin maganan nan ta bahaushe ai ka santa ko wanda in mutum ya hmm. fito zai ce ko ta mutu ko ta rai yawwa ko duk gari zai kare sai na zama hmm. gaskiya ba ɗabi'a shi ba ce mutum ne wanda yake mai yadda da hukuncin Allah wannan abun shine ya bani sha'awa ƙwarin gwiwa da shi to shi kuma dal da kake tunani a lokacin in za ka lissafa waɗanda ma suke kusa da shi ni ba na ciki kawai irin abun nan ne da ake cewa dai ana yi da kai ya fi ba a yi da kai to daga sanda na samu wanda nake ganin mai gina jama'a ne ina da sha'awar gina jama'a shi sa na yi iya ƙoƙari na koko nake iya ƙoƙari na akai wannan shi ne iya abun da zan iya gaya maka menene sirrin da yasa matasa suke ƙaunarka ka ko menene shawararka a kansu saboda su ne shugabannin gobe to matasa tun kafin na san zan yi siyasa ko wani abu zan iya ce maka na gode wa allah ba yin kaina ba ne daidai gwargwado allah subhanahu wa ta'ala ban san ka san shi bawa baya gane me Allah yake nufi Allah ne ya sa musu wannan a ransu na su yi tare da ni ka fahimce ni sannan abu na biyu kuma shawara ta ga matasa ya zama wajibi su haɗa ƙarfi da karfi lallai duk wani abu mara kyau ya zamanto an kau da shi tunda in ba a kau da abu mara kyau ba in takamarka kana da mota ta miliyan goma ka fito matashi yana da karfi a jikin shi ya yi karatu yana gabe da ko dubu ɗaya. ya buge ka ko ya ma kaza ai an yi me ake cewa an yi ba ai ba to matasa gaskiya ya kamata mu san ciwon kanmu me ya sanin ciwon kanmu kowa ya san daidai gaskiya duk abin da ba na daidai ne ya kamata mutum ya yi haƙuri ya ji tsoron Allah ya san Allah bai kama da komai ba ya yi abin da ya kamata shine shawarata da matasa shi matashi ya san wa yake gina shi kuma kamar yadda ka tambaye ni me sirrin da ya sa matasa to akwai bayan wancan abin da na gaya ma na hukunci na Allah subhanahu ta'ala, shi mutum in yana yin wasu abubuwa masu kyau bai kamata a ji daga bakin shi ba gaskiya Ku da zan ce to ko <laughs> ana wasu kayan aiki ne kamar yadda zan ji yan siyasa suna cewa ai to siyasa sai da kayan aiki to to wallahi ba ni da kuɗi amma ina da abubuwan da suka fi kayan aiki wanda ba na ganin kyashin yanzu akan matashi a nan garin misali zan iya tashi duk inda ba ka zato wallahi tun kan na fara siyasa zan je na neman mai abu don na gina shi musamman harkar karatu da sauran abubuwa makamantan wannan kaga ba komai bane ne ba da ko sisi amma me na san in Allah ya yarda Allah zai compensating dina Allah zai biya ni shine ban ne gaya maka wannan ba da sauran abubuwa da yawa amma an dan ta kuɗi ne ba wani mutum ba wani matashi da zai so ni ina na gansu ba ni da su wallahi cewar kwankwasiya cike take da mutane kala-kala daban-daban musamman ma'aikata 'yan kasuwa da dai sauransu wannan shawara za ka ba su shawara ta ga duk wani ma'aikaci dan kwankwasiya na farko dai idan kana aikin gwamnati ya zama maka wajibi duk abin da ba naka ba a ma'aikata ta gwamnati kake kiyaye shi ɗaya kenan ma'ana ka zama mai amana in ka zama mai amana in Allah ya yarda Allah zai maka jagoranci abu na biyu ban goyi bayan ma'aikaci ya yi wasa da aiki ba gaskiya saboda iya yawan wasa da aikinka iya yawan baya da Allah zai yi da mutum iya yawan yi don Allah ɗin da za ka yi insha Allah iya yawan sama da Allah zai yi da kai tunda komai baya faruwa sai Allah ya ga dama sai Allah ya so shi kuma ɗan kasuwa dama mai kuɗi ne shi ma'aikaci talaka ne ai to duk dan kasuwa dan kwankwasiya in zai ji shawara ta in dai har wancan abun da shi kwankwasa yake na ci gaba da gina jama'a zai ci gaba in ni dan kasuwa ne in ina da miliyan ɗari yanzu akan wancan abun zan iya ba da miliyan 90 ni a karan kaina a ci gaba da gina mutane saboda in takamar ka gina mutane za ka kai matsayin da za ka kai da za ka mamaye ƙasa ko mai girmanta sai dai ba gina mutanen kake ba sai ka kai matsayin da za a ce ta bakin bahaushe in dai za a taba ka sai dai a kone gari gaba daya misali to kamar ya hausa ta yau yau na je na ɗau ɗan talaka wanda bai san komai ba na yi mai dan Allah na tura shi ya yi karatu ya fito ya zama wani yau gobe na tura wancan ya tafi ƙasar waje jibo na tura wancan ya tafi kaza jib irin wayannan suka taru suka taru ka san mai ilimi kwaya ɗaya ya fi ƙarfin jahili dubu kamar yanzu yadda muke siyasa mu a Najeriya ai wasa ake da kwakwalwar eh, jahil ai shi yawanci za a gani dan siyasa wanda bai da gaskiya ya fi son ya ga jahilai a tattare da shi saboda mai ilimi ɗaya zai wasa da ƙwaƙwalwar jahili dubu babu yanda zai tunda ya fi shi ilimi ka fahimta to wanda yake ta tara masu ilimi yana ɗaukar nauyinsu sai an kai gabar fada ba za a ja da shi ba saboda ilimi gaskiya ne to saboda haka wancan abin na gina jama'a gaskiya ko kai ne kake da wannan ɗabi'a dole zan so ka kuma zan so ne hudda da kai zan so kuma na koya menene kiranka ga al'ummar ƙasa da jihar Kano baki da akan injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso da kuma ɗan takarar gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf kuke a kakar zaɓe mai zuwa na farko ina fata Allah ya taimako don arzikin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ya kaddara a 2023 cikin hikimar Allah Allah ya bawa Rabi Musa Kwankwaso shugaban ƙasa kuma Allah kada ya mu da iyawanmu da mu da shi Allah Ubangiji ya kaddara ya zama sila ta kawo gyararraki masu ɗimbin yawa na biyu abba kabir yusuf eh, ina mai fatan 2023 albarkacin annabi muhammadu ya zama gwamna na jihar kano kuma allah ya shiga lamarin shi allah kada ya bar shi da iyawar shi da iyawan mu gaba daya kuma haƙurin da yake da shi dan daga kallon fuskar shi kaga fuskar mai haƙuri Allah Ubangiji ya ƙara mai wani haƙurin kuma Allah Ubangiji ya sa Kano ta zauna lafiya su kuma kira da nake wa da zan ƙara yi kamar yadda ka tambaya a ƙaramar hukuma ta. saboda yanayi na lokaci wani sako gare wani sako za ka yi ga al'umma ƙaramar kuma gwarzo. su daina jagaliya su daina koya 'ya'yan mutane sare-sare su daina yaga result dan an yaga result sau biyu a gwarza a tarihi mai yagar zol wata rana wallahi ba shi zai yaga ba mu ji tsoron allah a daina koya wa 'ya'yan jama'a sare-sare ka kai ɗanka ka kai shi karatu ingila ka ɓoye shi ka zo ka ba yaran mutane makami su daina shawara ta da su kenan ban da wannan bani da wata shawara dokta a madadin masu kallo muna godiya bisa lokaci da ka bawa kwankwasiya reporters tv muka tattauna muhimman abubuwa ai kamar yadda. kuka nemi ku tattauna da ni na ba ku dama ko da yaushe ne insha Allahu ni kofa ta a buɗe take kuma na ji daɗi sosai na gode muku kuma ina fatan Allah Ubangiji ya ƙara ɗaukaka ku Allah ya ƙara ɗaukaka gidan talabishin naku masu kallo saboda yanayi na lokaci a nan za mu gimtse wannan shiri sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba sunana shadda da ɗan juma aliyu daga kwankwasiyar reporters tv kwasiya ce a gidanmu mu wani tsarin ba ya burge mu domin ga namu nan mun rage Allah mafifici kullum shi za ya kare mu shari na mutum da arjan mugu da muguwa su kyale mu